Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawara ta Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Muhawara Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar rediyoyi 47 da talabijin 6 abokanan hulɗa a cikin sassa daban-daban na ƙasar niger A yau muhawara Studio Kalangu ta karkata ne kan ɗalibai da hatsarorin hanya. yaya za a ciwo kan wannan al'amarin a ƙasar nijar hatsarori kan tituna sun yawaita kuma suna damun al'umma da dama misali ɗalibai da ke zuwa makaranta a manyan birane da dama direbobi na kashe su wannan al'amarin ya zama ruwan dare ga magari a yamai ƙididdigogi sun tabbatar mana cewa hatsarori kan titi ba sabon abu bane a ƙasar niger a kowane shekara ana gudanar da biki a ranar 21 ga watan nuwamba a matsayin ranar kiyaye hanyoyin afirka wani bincike da hukumar lafiya ta duniya oms ta yi yana nuna cewa hatsarori kan tituna a kasar Nijar abun damuwa ne. Kasar Nijar ce a matsayin 21 a cikin 37 na kasashen Afrika a shekarar 2020 wanda a kasar Nijar an samu hatsari da ya kai 7,248 fiye da mutane 1,400 da suka mutu sanadiyar hatsari fiye da mutane 3,000 suka ji rauni cikin hatsari. A cikin shekarar shida bisa ga sanarwar shekara-shekara na cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ƙasa a cikin shekarar a matsakaicin yawan hatsarin jirga-jirga abubuwan hawa da 300 27 a kowane wata ne aka nemi agajin hukumar 'yan kwana-kwana fiye da mutane dubu hudu ake samu da suka yi hatsarin abubuwan hawa a kowace shekara tun daga shekarar 2014 a jihar yamai kadai sai dai kuma bisa la'akari da wannan kididdiga yawancin dalibai da ke karatu a kasar niger a cikin wa'anda hatsarin mota ya rutsa da su wa'annan ɗaliban wa'anda galibi ƙananan yara ne wanda ke samun kansu su kadai a kan tituna a tsakanin karfe bakwai zuwa karfe 8 na safe a biranen yamai kamar yadda ake yi a wasu manyan birane ƙasar Nijar. Lokutan gaggawa lokacin hatsari ne. Somawar ɗaukan darussa ya kasance tare da hatsarorin ababen hawa wanda galibi ya shafi ɗalibai. Akan wa alhakin yake yaya za a yi don guje wa'annan hatsarorin ababen hawa a cikin garuruwa ta yaya za a yi a kare yara ɗalibai shiga cikin cunkoson ababen hawa domin samun dukkan wa'annan amsoshi ne muka gayyaci dr rahila zakari ma'aikaciya ce a kungiyar agaji ta sami barka dr Haka kuma muna tare da Umaru Mai Duka, magatakarda ne na kungiyar masu koyar da dubarun lasisin tukin mota. Barka, Malam Umaru. Haka kuma muna tare da Jibril Batata na kungiyar Sanfe Taxi. Barka. Barka. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. da la Malamar Hila da ku za mu hara, me ake nufi da sami? SAMU shine ake ce ma a faranshi service dead medical d'urgence kenan ma'aikatar mhm. taimakon na hauko mhm. na cecen mutane mhm, shine service kenan eh, ko dan ba mu karin haske akan ayyukan da ita sami take yi to ayyukan mu da yawa ne mutane suna aza kawai ɗaukar waɗanda suka samu hasari bisa hanya me muna zuwa har cikin gidaje an kire mu aka ce an samu matsala wani ya haɗi ko ko mutum ya suma mhm. ko ba a san me ya same shi ba ana iya kiran mu zo mu cece rayuwa mhm, mhm. hallo agajin gaugawa agajin gauga hallo kuma ana match ko wata activity na sport aikin da matsa jiki matsa jiki duka sai an neme mutum da mu ne ya kamata mu zo kakin wani abu ya faru a ce sami yana nan da in an samu matsala mu kama masha Allah to ina da ina ake samun sami a kasar Nijar To yanzu dai mai ɗai ne. mai kaɗai ne. Lambar mu goma sha biyar ɗaya da biyar. Mhm. Shi dai ne ake kira. Mhm. Shi ne ake ce ma lamba tsanwa wanda ba ka biyan ko dala. Mhm. In kai kira ana kana samu. Zan dawo gare ku insha Allah. to Umaru kuɗin ba mu ƙarin haske bisa kan ƙungiyar ku me ake nufi da sanfe taxi jibril ba da ne ko da yake kince umaru <laughs> sanfe taxi kungiya ce na drobin yan taxi da kuma durobobi wanda ba in an ce taxi kala biyu ne akwai masu jan kai akwai kuma wanda ba, ba na jan kai ba ne wanda kamar idan taxi ta kai iyakata akwai wani taxi kuma da ke doka kuma ya kai har bayan gari mhm. to wannan sanfe taxi ita ce magabatan wayannan drobin taxi hmm. eh, kun taba ganin wani hatsari ya faru a gaban ku wanda ya shafi yara tunda ku ne masu yawa a cikin garuruwa eh wannan gaskiya ne mhm. amma muna so ku gane da abu guda inda an ce hatsari ne cikin garin yamai kamar mu da muke da taxi wajen dubu tara da dari hudu a mhm. cikin birnin ya mai kadai mhm. muna gani abubuwa da yawa amma shi abu inda ba an tashi an tsaya ba Abun da muke gani ya wuce ga wanda iri mhm, yanzu alal misali yaro da sahe a gida an sallame shi za shi makaranta wani yaro wani tsohon shi na da abun hawa wani kuma baya da wani cikin taksi yake shiga wani kuma da kawa yake ta alal misali yanzu in suka zo ko mu yan taksi muka sauke su wajen tsallake hanya su shiga cikin makaranta nan ne ake banna matsala mm. ne anan mm-hmm. nan wurin kuma muna hauda laihi wajen bangare har uku don saboda abun yana so a duba da kyau mm-hmm. bai kamata ba a ce kamar wani hanya kuma kusan makaranta ya kamata a doka mata mataki mm-hmm. wanda shi duroban taksi da ya gani fano ko mai kamar duroban taksi da duroba ne da kaga fano ka san abin da yake faɗi to muna da matsalan fano muna da matsalan kasis kuma wurin yaran makaranta sannan kuma su makarantar da kansu su ma suna da nasu eh, laihi da muke dubi ya kamata ce wannan makarantar su kuma sun doki mataki sun doki wasu mutane wanda kamar in aka aji yaro za su samu su tsallake da yaro wannan duka matsaloli ne wanda muna gani bai kamata ba yanzu za ga yaro zai tsallake yaro bai sani ba sai mai mota ya ya kwashe shi yaron shekara boko an take mishi kai ko ko wani dattijo wanda bai san harkar hanya ba incin shi ne ya tsallake hanya in ya zo wanda ya kamata ya tsallake to wannan duka kun gani motoci na kawo musu hasari sosai mhm. yanzu nan kun gani kun ce wajen accident wajen dubu bakwai da wani abu mhm. har muka rasa mutum sama da dubu abin ya yawa ya kamata doki mataki zan dawo gare ku insha Allah um, malam Umaru ku masu horar da mutane ne bisa kan lasisin mota ku ba mu karin haske akan ayyukan ku to na harko ina kawo godiyata ga studio kalangu da sun ka gayyace mu don mu kawo haske bisa ga wannan alloba sai mu ce mata alloba alloba ce tunda yanzu Nijar eh, muna cikin abin da ake ce ma terrorism ruce tunda hatsarin mota ya yi wata dubu ta cuta wadda ke kashe mutane ta yi malaria ta yi wani corona ta yi duka abubuwa mutum dubu ke rasa kasu. don sai mu ce abin ya yi yawa kwarai mu abin da a sana'a mu karantar dabarun tukin mota eh, muna yin shi bisa abin da ake cewa program national de formation wanda shi gwamnati ya tsara ya ce ga bisa ga abubuwan da za mu karantar da mutane mhm. na signal na kwadda larut da farko sannan da kwandit mhm. bisa dokokin da an ka aza mana wanda duk zai zo cikin Eh, oto ya kula koyi karatun tukin mota in mhm. zai karatun kod doka ta ce sai ya yi awa 25 na karatun kod in mhm. zai hau mota kuma doka ta ce zai awa 15 kamin a kai shi wani jarabawa mhm. to can ne wurin jaraba mu ba muke jaraba mu dai an ce ga abin da kamata mu can wurin jaraba su kuma wani abu can da wani abu can da ba su yaki mhm. su ne gwamnati ne kamar dai a ce college da lycée ran sai majal dalon gare an mhm. karantar da mutum yi examen mhm. an kai examen akwai masu correction can mutanen gwamnati ne mu aikin mu mu yi aiki da program din da gwamnati ya samu nan kuma da motocin da sun ka ce ga irin motocin da ya kamata su yi wannan aikin motocin ma an kudanta cewa da duk wadda motar da da farko an ce wadda da hitowa duk ta huce shekara goma bai kamata a sata ba nan mun kai ta dan zanga-zanga an kara mana shekara shekara bai tun nan mun ba kiran motoci muke ba don ka ne a takaice irin aikin da muke kuma mun koshi auto ecole yanzu 157 suke a kasar Nijar gaba daya kasar Nijar gaba daya nan yamai muna da wajen 64 a cikin a cikin yamai bisa ga aikin da muke bisa aikin da kuke mm. eh to a wani shekara ya kamata mutum a ce ya zo ya yi karatun shi lasisi to lasisi hawa hawa ne akwai abin da aka ce ma eh, eh, barmi AN farmi na moto wanda shi yaunin shi ya huce santimeter kif hamsin mai bai huce 125 bai huce 75 shi wannan shekara da shekara goma sha shida mutum yana iya shi shi ne wannan farmi sannan akwai abin da ake ce ma firmi bai fuwa leje wanda kowa ke yi wannan shi kuma eh, wanda ke baka izinin ka ɗauki mutum takwas da direba kuma da motar duka da wani ta bai kamata ya huce ton uku da rabi ba shi ake ce firmi fuwa leje shi kuma bakin shi shekara goma sha takwas ne ko da sha takwas mai da shekara goma sha takwas sai uwaye sun sa hannu sun ce sun baka izini kai kai mm-hmm, mm-hmm. mai in ka huce shekara goma sha takwas ko ishirin ko ishirin da ɗaya ishirin da ɗaya mace tun jiyar ishirin da ɗaya na shi wannan ba sai uwaye sun sa hannu ba mm-hmm, sannan bayan shi yanzu abinda akwai abinda ake ce ma an sa firmi sai an ƙara wasu firmuka da kategori sai an da sai da dn to su kuma waɗannan duka takarda ce da ke baka idan tuka babban mota mota wani mai ɗauka ton goma sha takwas haka da rako ton uku da rabi abin da ya sama ake ca yanzu sai eh, an amedo shi ton goma sha bakin ton goma sha takwas shi kuma shekarun shi bakin shekara ashirin da ɗaya nan sannan shi kuma farmi sai wanda ke baka izinin ka ɗauki mota wadda wani ta wuce ton goma sha takwas abin da ya sama shi kuma shi ma da bakin shekara ashirin da ɗaya nan sannan akwai babban na ɗaukan mutane akwai farmi dai akwai day end an sabi ne an kasa yanzu duka ba doka ba ta hara ba hara dai aiki da su ba shi nan shi permi dai ne wanda ke baka izinin ka doki mota mai ɗaukan mutane wanda ta ɗauki mutum tar abin da ya sama mhm. an ce mutum tar abin da ya sama yana kai saba'in mhm, mhm. shine permi dai shi kuma shekara wanda gwamnati ta tsada kin shekara 25 ne kake zuwa kake zuwa ka neme shi sabon sabon tsarin sabon tsarin da an kai yanzu amma da shekara 21 ana yanzu an da shi 25 to su shine doka ta ce eh. to yaya kuka ga al'amarin hatsari a cikin kasar Nijar musamman ma nan babban birnin Yamai to hatsarin mota kun san a wurin shi ana cewa an accident na press jami'in cause unique da duke hatsarin mota abu uku ne ke iya kawo shi na harko shi mai tukin mota da kanshi ko abin hawa ne in akwai laihi bisan shi laihi yana da yawa wanda ake ɗauka ga adam akwai rashin ƙwariya bisa abin hawan akwai ganganci bisa ga abun hawa duk abubuwan ne wanda ya kamata wanda aka sama aka sama da adam sannan akwai shi abin hawan da kan kanshi na lahiyar shi da kanshi in abin da kake hawa bisa ka bisa shi eh, in ya zamanto ba abu ne wanda lahiyar shi ba a dibi lahiyar shi ba da kyau da akwai matsaloli na organ din shi ko wani burki ko wani amusar ko wasu abubuwa dai na bisa ga abin hawan da sun ka lalace shi ma yana sa kawo samu hatsari sannan ita kuma na uku shine hanya hanya ita da kankanta ya eh, akwai matsaloli gare ta matsalolin ta suna da yawa kamar da yake ma dace akwai harka ta fano akwai kuma tarase na viraji abubuwa da dama bisa na hanya ita da kanta in ba a yi ta da kyau ba shi ma yana iya kawo hatsarin mota to sai an kai sai an gani duka laifin dai an ce kashi 80 cikin 100 duka da adam ne yake duk hatsarin ga da an kai ake yi na an kai na 700 din nan da mutum dubu sun karasa rayukan su duk babban lahin kashi 80 cikin 100 bisa ga adam ne yake to kenan dole duk abin da za a yi in ana son a kawo gyara bisa ga adam ya kamata yi shi da zo ka an kai an yi zancen yara kanana da ke rasa rayukan su da tsohi su da yan farfara suna kici ake cewa laifi zaje lalabar su in ka doka bayan laihi akwai laihi babban laihi da ya kamata a azama iyaye yara ta kan kansu tunda doka ta hana duk wani yaro wanda bai kai shekara goma ba a bar shi shi kadai ya yawo ko ka bar shi cikin gidanka shi kaɗai ma haramu ne doka ta hana shi ballantana ka ce shi ka aike shi sayan wani abu ko shi kaɗai. wannan ba daidai bane muna ganin yaro wanda basu kai wannan shekarun ba a rataya masa yan sakoki a sake su a sake su yaro kan karami bai da capacity din dibin eh, eh, eh, nazari bisa ga gudun mota ko gudun fafura da ta yi ba ma sai an yaro bakin lakwal ba ake wasu kamin a kan lakwal din ma duka an ya faru mm-hmm, mm-hmm. mahi yawa ma bakin lakwal akwai dan dama wani biyu akwai lakwal da suke sa mutane suna dan ketara me kame aka lakwal din dubban nan ne abu matsala take mm. tunda yaro wani yana kilo biyu ko uku eh, tsakanin gidan shi da da makarantar su masu a ƙasa to kun gani dole nan sai an babban waye kai na al'umma su kiyaye mm-hmm. sakin yara kanana suna zuwa makaranta suna zuwa makaranta eh ba tare da ba tare da ana akwai jagora ba to madalla zamu mm. dawo gare ku amma kafin mu ci gaba za mu saurari eh kaɗan daga cikin wasu hatsarori da muka samu a nan babban birnin yamai na rufe shago na zan ɗauki moto in kai in aje cikin gida na ɗan gusa bakin ƙofar ne kawai sai ga mota ta zo ta bugi wani mai moto yanzu da ta bugi mai moto sai hankalinta ya tashi maimakon ta taka birki sai ta yi accelerate sai ta shiga cikin shago kuma yasa akwai kurame suna zaune bakin shago su wajen shida Bin sun ji ciwo mai su ba su gudan ma yanzu an sallame shi ga can na gan shi shi kawai shi ne ya ji ciwo kaɗai to gudan ne shi kuma ga ido ne ya ji ciwo an sako shi dai daga hospital na suna an ce ko yana hospital kudura dama manevur ne na hospital kudura mai hudu surplus suka mutu an dauke su nan gawaki mai mota ita wallahi Allah ya kyare ta kuma har da yaro cikin mota ba abin da ya same su ta dai ji tsoro ne da muka hudda ta nazarnar da ita nake kin ji ciwo take ta ji ciwo ba ba ni son ta ga gawakin nan tunda abun zai traumatize ta da yawa muka da service costa suka zo sun yi costa sun rubuta abin da suka rubuta suka ja mota suka tai da ita wannan mota na desert plus mai dauka passager. ya shiga cikin wani telem wanda ya bace yana bisa hanya don mutane shidda ne su mutu wurin guda ya rasu a hospital wannan mai desert plus ya nemi ya wuce wani mota dogon bare eh, bai gani ba bisa hannun dama akwai kamiyon da ya lalace ya zo ya shiga sai da an safiyar pompe sun ka yanka mota duka karin su hidon kira ga masu duki masu passager su ku sannu sannu layi masu dishet suna wani irin gudu bisa hanya wanda bai kamata ba fuska wannan mota da ya lalace pratikin bisa hanya ne yake wallahi ni na gane shi da na wuce don ku muna kira masu chef da lin masu motoci wallahi su dinga hankali. da la kaɗan daga cikin hatsarorin da ake samu kenan a babban birnin Yamai. Malama Rahila, me za ki ce akan abin da muka saurara? To, wallahi mu duka bai kai kamar vites ba. Mm-hmm. inda dai limitation kin vitesse kin nan mutane na respectin ana kula da dokan nan da abu da ba za a yi shi ba mm-hmm. tunda an ce cikin gari bai kamata a huce uh, vitesse arba'in ba mm-hmm. ana so ma a maido shi talatin wasu garuwa ma sun yarda da talatin kin mu inda son samun ne an samu wannan da sauki tunda in kana cikin vitesse ke a baɗin ma kace ka yi freni ya huce meta goma da zai mota ka za ta ja mhm. balle ta tsaya to in yaro karami ne kan ka gane shi ma ka kusa wurin shi shi kuma bai tsoro ma ne ya ga mota ma lokacin da ne ma zai shiga ya ce yana iya huce kakin mota ta zo dole a bige su kullun cikin ɗaukar yara muke kuma yara sun hi samu an hi samu mutuwa cikin aksidankin yara mhm. tunda su jikin su bai da kwari da an bige su sun samu traumatism babba kuma shine zai ɗaukar mhm, rayuwarsu Mhm. Malam Batara me za ku ce akan abin da muka saurara? Eh abin da zan ce shine gwamnati ita dai gaskiya abu na farko ya ta a gare ta. Mhm. Dokoki, dokoki ne ake wasa da su. Idan ana wasa da dokoki abubuwa da yawa ke zuwa. Mhm. adadin misali yanzu ko an yadda doka doka na ba za ta yi aiki ba a yanda muke so. Mu bangaren mu da an zarge mu sosai mu durobin taxi. Mu ne ke yawan buga mutane. sa mu guda akwai wata minista da ake cema eh, hukum a la murdation de mhm. wayannan suka kira mu suka hore mana drobin taxi sama da dubu daya da dari biyu mhm. Allah da nashi iko da muka hori wannan direbobi mu a bangaren mu samu sauki to amma ta tabo wani wuri da ya niki so sosai wajen gudu ai shi fano na gudu an ce hamsin mu haka muka karanta shi amma a cikin horon mun samu bayani cewar magajin garin nyamai ko ko gubernar kin nyamai yana iya hidda hamsin kin na ta talatin kamar da ta hodi mhm. in muna samu tunda mu abin da kwad ya gaya mana da shi muke aiki Mhm. in kuma mu gani wani fano kuma in muka samu bayanin shi sosai fiske in ba a doki irin na mataki ba zai wuya yanzu kamar shi magajin gari ko ko shi kin yana iya mai da mana fano kin da a ce hamsin mu zo a talatin ko ko ka kusa wajen yara ko bakin kasuwa mhm. ko ko wuri mai kama da haka a ce akwai irin wannan fano yana da kyau amma yau a cikin garin ya mai in kun duba babu fano fanunka da suke na ba su isa mhm. yau nyamai na da bukatan sama da fano dubu goma in tana samu to ina da saboda shine inda an ce akwai e, masu hakkin wannan kamar minista na ma a gabanmu yau mhm. lalle muna da tambayoyi da zamu mata me yake kawo matsala da ba su sa mana fano da a cikin gari shi abu ne na farko wanda yake sawa muna accident sosai wannan wuri ya kamata in suna ji su bincika su gani mun bincika mu gani nyamai na da bukatan fanokin sinadasyon wasu wutace kuma ampul guda ɗai dala sattin in ya mutu sai a yi wata shida wannan fiori cikin bashi aiki duk yana kama na hasari kuma bayan shi yana da kyau yanda muka hori namu durbobi suka rage accidentin yana da kyau kuma a hiddo wata a turance cewa ake sensibilisation wayar da kai eh wayar da kai mhm. yadda mu muka wayar da kai da 'yan goyon bayan mu muka samu sauki bisa accident yana da kyau a waye ma mutane kai bisa harakan jigila na cikin gari mhm. yau al misali wani zai zo to shi bai san fanon ba mu ne muka san fanon yadda wannan suka koya mana kahin a bamu Eh, lasit to mm. a kowanda shi a'a ya samu 'yan kudin shi ya ja sai inji injin ma akwai wani injin da baya da farmi wannan kuma ya kamata a dube shi mm. in dai mashin ce wanda dan adam zai hau ya juya ya kamata a ce akwai izini rashin izini na wansu lasit na wansu moto haka mm-hmm. yana kawo hasari sosai tun da shi bai yi kwad ba amma ya saye inji ya hau ga cikin mutane wanda suka yi kwad ta yan ba zama ɗaya inda ya kamata mu mu tsaya shi in ya zo wuce yake mhm. wannan wuri ya kamata a ɗauki mataki sosai sannan kuma hanyoyi hanya hanyoyi ba su yi sun taɓarɓare sun hanyoyi dai ne mu kin ji ai da zuna ce miki muna da taksi wajen kusan dubu tara mhm. a cikin garin nyamai da nyamai kadai dubu tara to babu anguwan daban ma nan babu hanyar da babu taksi don saboda shi matsalan hanyar nan yana kawo sai ka gani ka kebe ma wani rami ka je ka bige wani mai teburi ka kebe ma rami ka je ka shiga inda bai kamata ba wannan wuri ya kamata gwamnati ta yi tsaye a gera mana hanyoyi yana da kyau mm-hmm. in ba haka ba irin wannan aksidankin wannan mm-hmm. zai wuya mu kansu a yanzu zan dawo gare ku malam batar da eh, malam umaru me za ku ce akan abin da muka saurara bisa ga abin da muka saurara akwai dan bayan nike sa'i mhm. ga hatsarin mota na biyu na disney plus din nan mhm. da iske mota a ashe ya shiga cikinta da haka kullum muna muna ba da haske bisa ga irin wannan hatsari mhm. na mutum mota ka ta ɓaci a cikin kwana cikin dokar daji sai ka ta ka barta wannan babban matsala ce ba ake da ake samun cikin mm-hmm. eh, abin da ta ce idan mota ka ta ɓaci a cikin kwana za ka hito ka sa abin da ake ce material lepan na inda kwana ta fara mm-hmm. ka sa shi wadda in wani ya zo ya san akwai wani abu cikin kwanan nan mm-hmm, kuma sannan ka ta yi can gaba inda kwana ta fara nan ba za a lisa himmetar 30-30 da ake ce asa ba ce inda kwana ta fara shi ma kasa sa lefan da wanda a taho wanda a tahi kuma shi ma ya san da akwai wata mota cikin kwana to sai mun ka ga mai yawa ba a nan shi to kuma shi ne ke kashe mutane kwarai irin wannan ajin mota cikin kwana cikin da ganganci mm-hmm. don sai su ce su a doka ta ce in mota ka taɓa ce ka zo ka lisa mai ta talatin ka same talatin bai yi mai talatin tana cikin kwanan ne ma mai talatin za ka sashi cikin kwanan ne an ka ce ba a sahi da mai talatin ko kilo guda ne ko kilo biyu ne zaka ta inda kwanan ta fara nan ka ajiye triangle fan tun da mota cikin kwanan take to sannan in babu triangle fan an ce akwai abubuwan da ake sa'a shi ne ne kamata shi ne na harko ya kamata a samu duk mai mota wanda ke jigila ya kamata cikin abubuwan da ya kamata ya samu in ma babu su ya kamata a hukunta shi wannan triangle da fan in babu shi ya kamata a ko bisa hanya tsaye na ta tsaye ba da babu kwana ka samu hatsari ka samu fana mota ka ta lalace bai kamata ka bar mota haka nan saboda saboda dare ake magudu tabbas saboda dare in cikin dare ne la visibility erode babu ba ka gani kware nesa dan waɗannan abubuwa duk sun muna kwatanta musu cikin karantar da batu mai yan mutane sun ka zo sai ga kowa sai shi sai shi eh, abin da ya gara mhm, mhm. to bisa ga hatsari na cikin gari eh, lalle akwai matsalar sinyalization mai yawa matsalar sinyalization kala, kala uku suke kan hanyoyi bisa hanyoyi mm -hmm. akwai sinyalization wadda ake yi ta fano akwai ta linyi osol kuma akwai ta wuta to dukansu akwai matsala dukansu ba su isa akwai wani ma babu su mm -hmm. to kiran da agare mu da kamar kama kama je kira to <laughs> za mu dawo gare ku insha <laughs> Allah malama rahila ko akwai wata kididdiga da sami ta yi ko kuma in ce da aka yi a kasar Nijar na yawan samun hatsari na shekarar bana ko kuma ta bara to yanzu dai ina iya ca da ana nan ga sun fara processes kin ayyukan an fara ayyukan da za a yi da a samu a daidaita mhm. mutane su gane siutu haka kodkin nan mhm. tun da matsalar duka kodkin ne kuma kodkin an ce yanzu ya yi debate ana so a gyara shi mhm. a canza shi a yi adaptan shi ko ne da garin shi ko ne da kowace ƙasa da nata matsalar mu duka feton da yawa ba san ba inda ya kamata su yi traverse masu wuciya da kafa bisa hanya akwai da ake jera tray a jerin layi inda ya kamata su huce mhm. wannan duk ba a gwada musu ba mhm. zanen nan da ake yi ɗazu an yi zancen aksidan na waɗanda ba sa ji waɗanda suke jin ma sun sa ikutar sun ɗauki fauta ba su kalla ba ba su ji ba ma balle su yi su kare jikinsu mhm. to wannan duk yana ka hasari wani bi ana samun ma matsu kan da kansu ma a waya da waya a hannu waya a hannu kuma ga ikutar kai baka ji ba kai baka ga ina zaka ba dole a zo a shiga cikin ka tunda baka daga kai ba ma ka dibi ina ne kake nan ga taya duk wannan matsala tana nan kuma mm-hmm. wannan wallahi ga yara yara suke mm-hmm, mm-hmm. hallo wannan kuma ana so in kana taya bisa hanya ka bi hanyar da motoci na zuwa a gaban ka suna ganin kana ganin su ba za ka bi hanyar da kai zaka ba mota baya ba kana tahiya ita bata gane ita tana ganin kamar kai baka ganin ta kenan wani ta samu wani obstacle ta yi cikin ka baka iya gudu tunda baka san inda take hito mm-hmm, maka ba mm-hmm. kun samu kamar adadin hatsarin yara nawa bana to bana hatsarin yara nan da aka samu mm-hmm. ba rike shi fukin ba amma dai yawancinsu ana ta huce 50 eh, eh, no ne 60 wuce 60% duka yara ne su lesion kuma su ne suke yawan mutuwa a kai su opital eh, mm-hmm, mm-hmm. don sun yi samun abin ga da suke traumatism manya tunda mm-hmm. su ne a bisa mutu kuma duka accidentin da yake ka practicing rayuwar mutane na moto ne da piton in motoci ne ana samun material dewa na pet mai na mutane wanda a cikin mota sai ke ga bai komai ba kamar ɗazu yadda aka ce mai mhm. wanda a tsaye ko wanda a bisa moto shi aka bige shi kullum sai ya samu wani abu su kuma masu moto yadda yake ca akwai kod da ba san ba akwai kod kin moto balle su ma mhm, mhm. masu koya kenan ba su kula da kod ko akwai wani wayar da kai da kuke yi wa jama'a kan hatsari sosai ma muna yin me ake ce ma <laughs> wayar da kai wayar da kai muna wayar da kai sosai a cikin radio a tele duka mhm. duk occasion ki da muka samu muna jawo hankalin yara damar da kuka samu duka damar da muka samu muna mhm. <laughs> muna jawo hankalin su mhm, hallo kuma muna formation da yawa na securism musamman na taximan na abun ga 11 babu ecole kinya mai kin da bamu je muka ma aka yi ma umuwan 11 dan shak category in cikin college ne lise ne mhm. duka sai da aka ma yara aka yi musu horo horon kurkin securism don su gane premier gest abin da ya kamata kai in kaga accident mhm. kakin ma mota ta zo ko lokacin da zaka kira mota me ya kamata kai mhm. kaka zaka kira mu da da ya kamata ka yi kakin motoci su zo mhm, wanda mhm. ake cema protection kin lieu da protection kin wanda ya accident kin mhm. duk wannan ana koya ma mutane zan dawo gare ku insha Allah malam batada wane ne alhaki ya rataya akan sa a matsayin ku na yan taxi matsayin mu na yan taxi cewar masu hido doka eh alhaki ya rataya a gare su shi doka an ka hiddata ka sa abi dokan ka sa a gane dokan alal misali yanzu ta ce cikin kashi ɗari kashi sattin duka yara ne to ai sai a duba me yasa yara ne ni da na yi nazari na alal misali yanzu ga sabon hanya da aka hidda mana express kuma ga hanya na mai tasowa daga gudale ta sai aeroport to ai wannan hanya a tsare take a dokance ni mai mota an hida mini hanyata shi mai shi mai inji an hida mishi hanyar shi daban mhm. kai mai taya da kafa mhm. an hida maka hanyar ka daban mhm. to idan ana bi dokan daidai muka bi wannan watana tana ce mini a cikin kashi 100 kashi goma aka samu in Allah rida to abu mamaki sai ki gani wurin mai tahiya da kawa mhm. ɗan kasuwa ya zo ya shin hide kayan sana'ar shi kayan sana'ar shi mhm. ɗan kawa zai koma hanya ɗaya da mai farfaro shi mai farfaro hanya mai farfaro masu motoci sun zo su mina shi parking shi kuma nan an take hanyar shi ina za mu game yanzu ga hanya ta Mhm. da ni da mai fafaron da mai kawan mhm. duka sai mu gama bisa hanya guda to ya za a ce mini ba za a samu hasari ba mhm. me ya kawo haka rashin mahimmancin abi dokan shi ke kawo haka da rashin wayo ma mutane kai in kai hanya ga talabijin ko ina ga gidan radiyo ko ina a waye ma mutane kai a gwada hanyoyin wannan hanya hanya mai kafa ce wannan hanya hanya mai inji ne wannan na mai mota ne a kan kuma ku kiyaye wannan dokokin ku gwamnati amma alal misali sai a yi hanya a bar mu babu fanon a bar mu ga inda ya kamata mu bi a zo ana kasuwanci a bisa kan to kenan rashin bin wanda suka hido doka rashin su sa a bi dokan daidai suke kashe mana mutane a kasan Nijar. ni a gare ni ina rataya a gare su yau ina da duroban taksi dubu da dari hudu wanda mun samu horo a gare su kamar da ta hudi a cikin horon suna ciki yau in muka samu mugan hasari kayan su su zo mun san da za mu doki mutum mun san da za mu aji shi mun san da za mu sashi a cikin mota mun san da za mu mishi dubaran da kayan su su zo to kin gani wannan mun ji daɗin shi amma bai kamata ya tsaya a gare mu kaɗai ba ya kamata wannan horo ya isa ga duk inda ya kamata in ana haka nan za mu samu sauki amma gwamnati kina gani muna kuka ba fano muna kuka hanyar 'yan kasuwa sun doke hanya ni da mai mota da mai moto bisa hanya guda kuma ku ce kar mu samu hasari bashi kenan ina kiran gwamnati da cewar ta koma ita da ta da dokokinta ta tsaya ta bi dokokin nan ta ji tausayin mu mhm. tausayin rayuka da suke hita a ce a kasan niger koko a cikin garin ya mai a cikin kashi ɗari a ce kashi satin duka yara ne yaran su ne gobe kuma a'a ya kamata a doki mataki cikakku ko a ja hankalin gwamnatin ita mai dokoki ita ta bi dokanta ta sa abi dokokin. Kun ce kuna samun horo da ake baku ko 'yan tasi. Shin ana baku horo bisa kan yadda za ku yi ku da kanku bangaren ku ku kare yaran nan masu tahiya makaranta da dai yara ƙanana dai na kasar Nijar? Eh, horon da suka bamu bangare-bangare ne. Mhm. Akwai bangaren da ma aka mana horon sabta. Yau in ka duba garin yamma yanzu ai babu da haka nan. Mhm. Baka ce mana abinci cikin mota cikin taksi ka jeha. mun hudu abin da ake cewa pobel taxi wanda da cikin horon ne haka kuma idan muka kusa ga makaranta mhm. muna aiki da dokoki wanda ake cewa amfani da signalization da wannan shahe holi da ake sama kan hanya kan hanya mhm. muna aiki da su daidai yanzu mhm. bayan mun samu kwadikin amma horon shi ya sa kwakwalwa ta tashi yanzu da mun zo muna bin ka'idodin wannan abun sai dai mu da kanmu taksimankin mu daga hannu mu tsaya na baya su tsaya mu samu yara su wuce to inda nike tsayawa in daga hannu da ya kamata wannan makarantar in na gwamnati ne in mai zaman kanshi ne ya kamata a ce ya doki sojin haya da zai taimaka ma wannan yara su wuce in ba haka ba ita gwamnatin da duk abin ya rataye a gare ta akwai 'yan sanda aikin su ne su zo su wucar da mutane to da ku zo ku wuce da mota me zai hana ba za ku zo ku wuce da dan adam ba ko ba gaskiya ba ya kamata wannan wuri kamar da suke dubin eh, hanyoyi rompon rompon suke tsayawa don saboda wasu abubuwa to su sa lissafi cewar bakin makaranta bakin kasuwa mai kama da haka muna da bukatunsu zan dawo gare ku insha Allah malam Umaru um, a ganin ku me ke kawo hatsare-hatsare da yawa banda ma cewa gashi a sa shedodi bisa kan hanya da dai sauransu. Eh, to kawai na hudu ɗazu ne hatsarin mota an ka ce brain factor accident da shine gudu la vitesse na gudu mm-hmm. shine babba mm-hmm. kuma ba hushe ma nan ya ce gudu sannu faduwa sannu mm-hmm. idan an yi wani nazari da aka ce eh, in mutum na gudu hamsin ga awa idan ya samu shock ya samu hatsari mhm. to yana kama da wanda ya faɗo hawan benin hawa na hudu na hawan benin kurfan a inshi dikatar mai tashi mm-hmm. to kenan ita vitas an ka eh, rage gudu zai kawo eh, zai kwarai yanzu in dawo bisa ga eh, ita motar da kanta ko abin hawan da kanka shi mm-hmm. eh, mahi yawa kawai da ce masu hawan na abin ba su da cikakken horo ba sani mai kawai yanzu mutum ɗanka ya samu birebe ko ba sai ka ɗauki sai ka same shi barbabur eh, na kajin murna abin da ka same shi ba kuma hali ba kai shi ba inda ya kamata a ba shi horo ta hanyar nan da zai hawa kakane kamar shawata kamar ka ɗauki bindiga kamar ka ɗauki ne ka sama ka sama mhm. idan haka ɗauki abun hawa ka ba yaro ba kai shi ka an kwanta mishi da ya kamata shi hawa na abun ba mhm. irin in ya zo ga wuta ya iske bata aiki ya kamata shi an ce doka ta ce in ka zo ga point ka iske wuta bata aiki an ka ce ka aiki da fano mhm, an ka ce in ka iske babu fano an ce ka aiki da wanda a dama gare ka to waɗannan abubuwa duk in ba ka yi karatun su ba ya ka kai kana dimi hanya tana da faɗi ka to ka gudu zaka dai shi yasa kuna gani kullum hatsari in ka zo ga ran za ka iske dan farfaro ne dan ƙasa mota farfaro mota farfaro ko kuma can gaba dan ƙasa mhm. to shi kuma 'yan ƙasa akwai matsala saboda an ce le monde de transport le plus ancien le plus nombreux mahi eh, abubuwan zirga-zirga wanda sun ka yawa mhm. sun ka yawa a duniya shi na marshi a na ta yi ƙasa ta yi ƙasa ta yi komi yawa kowa ƙasa ko yanzu da mota na ajiye ai ƙasa na shigo nan wurin mhm. kenan ta yi ƙasa ya kamata nan ba a bata muhimmanci ƙasashe da dama ta yi ƙasa an bata muhimmanci wurare ake yi na musamman na tahiyar ƙasa kuma idan mutum zai ƙetare hanya an hana mutum ya ƙetare hanya tsaye haka bisa hanya daga hanya tsaye ka ƙetare duk inda za ka ƙetare hanya sai bisa mangama hanyoyi ne tun da mangama hanyoyi nan ne ake kasan bitas nan ne ake rage gudun mota dole na in za ka tarabasa hanya bisa mangama hanyoyi ne ya kamata ka zo ka zo ka ƙetare hanya kuma a yi shaida alama ta cewa nan hanyar ƙasa ce akwai ƙasashe da har makahi makayi wanda ba su gani in za su tarabe in sun kawo ga in za su tarabe sai wani wani hanya wani wata alama ake mata ka wani dan duwatsu duwatsu shi wanda bai gani da ya tausa nan ya taka nan ya ji dan duwatsun nan ya san hanya ta ita ta zai zai zai mhm. to waɗannan abubuwa duk ya kamata zuwa gaba a san kiwaye al'umma kai saboda ba kowa ne zai shi zai zo wurin sai in mutum zai ɗauka abin hawa ne zakwa hidi shi ce koyi dubarun tukin mota kenan eh, wannan education da an ka ce a sa tun cikin tun cikin lakwal mhm. education ruciyar da kamata a sa tun da ƙasa tun da matar da tun ƙasa to doka ta sa an ce a yi ta to amma har yanzu a rubuce na take mhm. ba na gabinta mhm. in dai an ce shi yaro tun ƙarami tun yana ɗan ƙarami ya taho da horo na wanda zai ƙetar hanyoyi da zai shiga cikin circulation abu zai ka sauki mai sai zama ta sai abar mutane kara da sai mutum ya girma ya samu kuɗin kuɗi ne sai ce a yanzu zai ta shi lasisi alhali kun ba haka nan bane kun mutanen waɗanda ba su da abin hawan su ne sun fi kowa yawa cikin gari sun fi kowa yawa kuma su ne adaya su ne adaya kenan bisan su ne ya kamata eh, a ba da ƙarfi a ƙarfafa ƙari a zan a yi kowa a yi mutane horo da irin da ya kamata. gare ku eh. insha Allah. Rahila ta yaya za a yi a kawo ƙarshen hatsari musamman ma ga yara a ƙasar Nijar? To na bizancin shi dan ya kamata a sa wannan education kenan tullakul horo tun lakwale kamata a hori yara mhm. su san in za su ana yin shi cikin moral bai isa tun da kaɗan ne an yi shi so guda an huce kuma sai yaro ya kai so a eh, eh, shekara tara class ta uku lokacin ne ake fara maka moral ka san meye za ka in za ka traverse din to wani yaro har ya kai shekara goma sai ka je ce bai taba traverse hanya ba shi kaɗai ba sai da zai yi ba mhm. sai ya tsaye ta kallon motoci lokacin da zai ci a huce ba haka nan bane ba kun bai san hanyar da ya kamata ya bi na hucewa ba duk wannan abun da ya kamata a karanta da mutane to muna da matsala kuma yaran da suke zowa da ƙauye sun yi yawa wanda suke shigowa cikin gari suna neman yan dalolinsu masu buyet da masu sana'a hannu to waɗannan ya kuke so su da basu zuwa lakwal kenan su ma sai an nemi abin da za a yi su ma a jawo hankalinsu a waye musu kai <laughs> kuma su gane da abin da ya kamata su yi in sun zo birni ga hanyar da ya kamata su yi ga inda ya kamata su tsaya duk wannan babban aiki ne a daga mu ba mu kaɗai ba har da su matuka matuka da abun <laughs> insha Allah to madala malam ba ta dauna irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma da kuma yaya za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amarin to na farko ina ma kira ga al'umma mhm. sirtu ga uwaye uwayen yara mhm. uwayen yara kusan ku sake salo na yaro in zashi makaranta mm-hmm. ku waye musu kai a gida cewar su yi hankali da kaza su yi hankali da kaza mm-hmm. yana da kyau amma ni na hison a duba doka mm-hmm. yanzu ta kawo alil misali na cewar wanda ba su makaranta ba yara masu tura buriyat haka ne Amma in aka ba ma hanyar hakinta, a ba hanyar hakinta shine doka. A sa mai kafa ya san hanyar shi, a sa mai farfaro ya san hanyar shi, mai mota mu musu hanyar mu daman suke zuwa gare mu mu sadu sannan mu je mu yi duk abin da bai kamata ba. Muna kira ga gwamnati don Allah a sa doka ta yi aikinta sannan kuma bayan wannan muna son horo horon nan mu ji daɗin shi da muka samu wannan horo yau a da an ce mu ne ke yawan kashe mutane amma da kuma aka lissafi an ce an samu sauki sosai bangaren 'yan taxi mhm. mu ji daɗin wannan mhm. ya kamata eh, a sake waye ma wayansu kai kamar yadda mu aka waye mana kai muka samu sauki mhm. yana da kyau na uku su masu karantarwa su ba da mutumin ga inda za a je a bincike shi in ya kai eh, a bashi su ma nasu bangare da su masu badawan muna so su kuma su gera ta su yaron da bai kai shekara ba bai kamata a bashi lasit ba abun hawa duk abin da za ka sa mishi inji ya tashi dan adam ya hau ya kamata ku da kuke da hakkin karantarwa da mutane akwai hakkinmu a gare ku wanda za ku kwatanta ma ita hukuma gwamnati ta gane da cewar wasu hasarorin a yanzu kun dago cewar ga wanda ba ku horewa a gare su ne yawan hasarin ke hitowa sama da malam ba da za mu dawo eh, ga umaru wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma to kiran da agarin zuwa ga al'umma na farko ina son in kwatanta ma al'umma shi fare guda ne in dai ya hita kun babu wani ba abu ne wanda adda sekur ba don haka a yi hatara sannan na biyu mun yi zancen an yi zancen separation lalle ya kamata eh, a bi doka in ana so a zauna lahiya eh, don rashin bin doka da wani gyare-gyare shi ke sa abubuwa suna suna ƙara taɓarɓaci a cikin ƙasanmu nan na dan balago na ga irin wadda wasu suke yi cikin sauran kasashen su na sa abi doka bisa cikin circulation akwai abin da sun kai kare wanda aka ce ma tribunal mobile de circulation mhm. me ake cewa tribunal mobile kamar eh, da gendarma da shi da shi juju da su polisan da kowa cikin mota guda suke cikin mota guda suke suna yawo in sun ka gani nan ba gyara in sun ka bugi doka cikin hanya mutum ga mutum bisa hanya ko kuma wani mai ya tara hanya ko wani mugun ya wani mugun tsayi ko ya wani mugun tuki na in sun ka bige ka babu wani a ta a gyara daga nan ma mutum na ita a gidan kawai doka ta ce nan suke bugata to irin waɗannan abubuwa sai an kawo sai an kawo su an sa su a cikin Niger a cikin ƙasar ta Niger ana so a ana so a lahiya kamar eh wani kiran da aka ganin shi na kuma bisa ga a Niger wato wata kungiya ce wadda an ka kafa wadda za ta kula ta wayo al'umma kai mhm. ta kace ma ajasin janar da ta rujar tana cikin shika-shikan shika-shikai guda biyar na fili na ta rujar wanda an kace kowace kasa ta kawa an sa sami an sa ajan ta rujar amma har yanzu mu ga canji ba ya kamata su ma ya kamata su yi nasu aiki aikin su na wayo al'umma kai su ne kamar su waye al'umma kai kuma na sa a doka. ana guda mana lokaci yayi madalla anan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau bisa kan hatsari da ya shafi yara Aya eh, a ƙasar Nijar musamman a nan babban birnin Yamai da ya sa muka kasance da Dr. Rahila Zakari ma'aikaciyar agaji a Sami da kuma Umaru Mai Duka magatakardar ƙungiyar masu koyar da dubarun tukin mota da Jibril Labata da na Sanfe Taxi. Ni Rakiya Arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da Saini Isaka da Mustapha Ayuba akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya.